Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 27 ga watan Agusta. bayan labaran duniya za a ji yadda hukumomi da kungiyoyin farar hula ke cece kuce kan batun sake zuwan sojojin faransa jamhuriyar niger za kuma a ji inda aka kwana game da rugujewar wani gini a abuja inda mutane akalla biyu suka mutu kamar kowane daren ranar asabar yau ma za a ji shirin an soshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu 'yan bindiga da ba tantance ko su ne ba sun kashe akalla mutane shida kana suka rauta wasu biyu. A wani hari da suka kai kan jerin gwanon motoci da suka fito daga mahakar zinari ta Bongo da ke gabashin Burkina Faso a cewar sojoji a yau Asabar. Wata sanarwar soji ta ce an taso da motoci biyar mallakar kamfanin haƙar zinari na Toronto. domin taimakawa wani kwamban motoci da ke kusa da suka makale alaka na tsawon ranaku an kai harin ne bayan da kwamban motocin suka sake komawa kan titi maharan sun auna motocin biyar da suka je ba da taimako bayan da suka rabu da kwamban motocin da kuma jami'an tsaro wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar libya tun daga tsakar dare har zuwa safiyar yau asabar inda bangarori masu yaƙi da juna suka yi ta musayar wuta kana kuma karar fashewar bama-bamai suka karaɗe birnin shaidun gani da ido sun ce an yi gamar ne a tsakiyar birnin tripoli a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin libya wanda ya yi sanadiyar kungiyoyin mayaka suka kara ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin kasar a 'yan makonnin nan hotuna da bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sadarwa na intanet waɗanda kamfanin dillancin labarai na reuters bai iya tantancewa da su ba sun nuna motocin soji suna ta gudu kan tituna mayaka na ta faman harbi yayin da jama'ar gari kuma suke kokarin gudun tsira daga harbe-harben wannan mummunan al'amari ne ni da iyalina ba mu iya rintsawa ba saboda yakin karar ta yi yawa kuma tana da tsoratarwa in ji abdulmenam salim wani mazauni tsakiyar birnin tripoli hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef a yawa sabar ta yi allah wadai da wani harin jirgin sama da ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin tigray na ƙasar habasha wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu ciki har da yara biyu harin na jiya juma'a a mikele babban birnin tigray ya zo ne 'yan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye wanda ya kai karshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru biyar babbar daraktar hukumar ta unicef catherine russell ta faɗa a shafinta na twitter cewa unicef ta yi allah wadai da kakkausar murya kan harin na sama da ya daki wurin wasan na yara wanda ya kashe yara da dama ya kuma jikkata wasu jam'iyyar kwato 'yancin jama'ar tigray ta tplf da ke rike da iko a arewacin yankin ta ce harin na sama ya rurrusa lambun na wasan yara kana kuma ya daki wata unguwar jama'a da ke kusa to amma kuma gwamnati ta musanta wannan da'awar addis ababa ta ce ta auna sansanonin soja ne kawai kana kuma ta zargi tplf da kitsa mutuwar farar hula waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari bayan da tashar ta dawo da aikin samar da wutar lantarki ga ukraine bayan da aka yanke a cikin jawabin sa na yau da kullum zelensky ya ce duk wani mataki na rasha da zai iya kawo rufe kafofin tashar zai iya sake kusantar da ita daga samun wani ibtila'i kamfanin nukiliya na enagotum ya faɗa a jiya juma'a cewa ɗaya daga cikin kafofin tashar shida yana haɗe ne da wutar lantarkin ukraine an yanke kafar daga wutar lantarki karon farko a tarihi a ranar alhamis bayan wata gobara da ta lalata yankin lantarkin a cewar cave cuba ta buƙaci amurka da taimaka wajen sake gina tashar adana mai bayan wata mummunar gobara ta lalata tashar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha shida ma'aikatar harkokin wajen cuba ta faɗa a jiya juma'a cewa ƙwararru daga cuba da hukumar kare muhalli ta amurka sun tattauna ta intanet domin zakulo hanyoyin haɗin gwiwa da aiki tare domin gyara wuraren da gobarar ta fi shafuwa a tashar da ke tashar jiragen ruwan matanzas da ke yammacin cuba ma'aikatar ta bayyana tattaunawar a zaman ta kwararru kuma mai amfani kana ta ce tawagar kasar cuba ta nemi sanin hanyoyi na zamani da hukumar ta kare muhalli da kuma kamfanonin mai suka yi amfani da su domin shawo kan irin wannan ibtila'i. Murtala Faris sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda hukumomi da kungiyoyin farar hula ke ci gaba da ja'inja kan alfanu ko rashin alfanun sake shigowar sojojin Faransa a cikin kasar don yakar 'yan ta'adda Haruna Mamman Bako gare ka. Yayin da ake tunanin kan ƙarshe game da kan ruwa rana tsakanin ƙungiyoyin fararen hula da mahukumta a jamhuriyar Nijar game da isowar sojojin kasar Faransa da suka shawo kora daga kasar Mali. Ana iya cewa har yanzu da sauran zomo ka ba kasancewa ƙungiyoyin fararen hular na cewa ba gudu ba ja da baya. Game da wannan zance in ji Abdulaziz Musa daya daga cikin su na reshen birnin Kwanni. Mu abu muka so Nijar Allah ya bamu mazaje sojawa sojawa Nijar a bamu kayi wajen yaki a kama muna ko mu a ba su horo a ba mu abin leƙa asiri ya ishe mu in suna so bai wuce soja ɗari su zo su yi wanga aiki duk yan horin hula abin da muka tambaya soja mu na Nijar a ba su kayan yaki tun da aiki suna zuwan kasashen turawa na maimakon faranshi kowa ya san ya dalilin su tunda yau in babu mu babu faranshi horanshi mu ne arike da su kenan muna son hulɗa da faranshi amma ta yadda siyasar su na tsaron kasashen mu ne ba mu amince da su ba a wani taro na karɓar 'ya'yan jam'iyyar ard mahita a garin lawaye a cikin gundumar malbaza da ke cikin jihar tawa ya a jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a juma'ar da ta gabata mai baiwa shugaban ƙasa shawara ta musamman cewa da zakar umaru da ya ce an umarce su a kowace ganawa da jama'a da sorin kawa. waye musu kai game da tafiyar ƙasa domin korar dukkan wani rudani ya ce waɗanda ke nuna kyamar sojan ƙasar faransa su ne basa son askarawan jamhuriyar niger sai mu yi ta tura nama ya ana kake su wanda zai zo ya kama muna sai mu ce a'a saboda wasu shakiye a yamai wanda ba san abin da ake yi ba suna nan suna cewa ba mu son sojan turai ba mu son sojan turai kuma sai mu saurari su mu bi tasu assembly majalisar kasa ta ba gwamnati uzuri soji su zo su kama ma shin kun taɓa yin sojin nijar ya yi magana ake bayar da sojin wata su zo ba su wani ake kashi ba ga su don matsayi kun tambayi su sun ce ba su so tura su zo su kama musu yaƙi in ma sudani da suna da makiya babu waɗanda suka kai wanda yan farfula masu waɗannan maganganu su ne makiyan sojin ana dai iya cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe game da wannan zancen tun lokacin da majalisar dokoki ta ƙasa ta baiwa hukumomin ƙasar ta jamhuriyar nijar damar yin uzini wasu sojojin ƙasar faransa domin su girka sansanin su a wannan ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna daga Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya inda wani gini ya sake faduwa a Abuja babban birnin ƙasar har mutane akalla biyu suka mutu masu ruwa da tsaki da kuma ƙwararru kan harkar gine-gine sun yi bayani. Madina Dauda gare ki. Mun cire mutane biyar da ransu uku su ne suka ɗan jikata a biyu an riga an sallame su daga asibiti. kuma sannan daga baya mun zakulo mutane biyu waɗanda suka rasa ransu duka-duka mun cire mutane bakwai kenan wannan shine matsayin da ake ciki a yanzu haka shugaban hukumar bada agaji na gaggawa ta abuja alhaji abbas idris kenan yake karin haske akan guduma da hukumar ta bayar a lokacin da wannan bene mai hawa uku ya rafta a unguwar kubwa da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja Benen wanda aka tsara shi a yanayi na shagunan zamani wanda ake kira shopping mall a turanci ana kan gina shi ne a titin Hamza Abdullahi da ke unguwar Kubuwa. Yaya kwararru a fannin kimiyyar gine-gine ke kallon wannan lamari na faduwar gine-gine a lokacin da ake ayyukansu. Injiniya Ibrahim Babangida ya yi tsokaci. Matsaloli da ake samu a kan gine-gine a Abuja da Najeriya gaba ɗaya ya kunshi ababe da yawa. na farko akwai rashin bin ka'idoji da ya kamata magina su yi amfani da shi ko laifin shi mai ginin ko laifin wa'anda ya dora a kai su gudanar mai da harkar da ya shafi wannan ginin yawanci suna bi suna iya su wasu lokuta kuma ana dan samun matsaloli ta bangaren wa'anda suke aikin da ko kuma irin kayayyakin da ake amfani da shi a gine-ginen nan A lokacin da yake amsa tambayar matakin da ma'aikatar birnin tarayya za ta ɗauka a kan lamarin, jami'in ma'aikatar birnin tarayya da ke kula da ayyuka na musamman, a ta karo ya yi ƙarin haske. may I state very clearly A nan a ta'i karo ne yake cewa ma'aikatar birnin tarayya za ta yi cikakken bincike akan rushewar ginin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu ƙasashenmu na duniya, daga ina take tasowa? menene dalilin da ya sa take tasowa ina kuma za ta je ne ko tana da alaƙa da wannan ƙaramar iskar da muke shaƙa masu tambayar haɗin gwiwa alhaji kari bage bajoga da kawo mai ruwa bajoga a jihar Gombo najeriya to idan masu tambayar da ma ɗimbo masu sauraron mu na tare da mu ga ansar da wakilinmu a adamawa muhammad salisu lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar Modubbu Adama da ke Yola jihar Adamawar Najeriya wanda ya ce Farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wayanda suke kadawa a doron kasa wanda yana tafiya cikin sauri kuma a wani lokaci ya yi tafiya mai nisa yakan iya tafiya daga kilomita hamsin zuwa har ma kilomita 350 a cikin sa'a daya a wa'ansu wurare misali kamar a sahara inda babu abinda zai tare gudun wannan iska ne so iska ne mai sauri kuma mai karfi wanda wasu lokuta yakan haddasa asara na dukiyoyi da kuma rayuka a wani lokaci to yana da kyau shi bai tambaya da ma saura masu sauraro su sani cewa iska baya kadawa sai da dalilai guda biyu kamin iska ya kada ya yi karfi har ya tafiya mai nisa sai wannan dalilan guda biyu sun faru na farko ya kasance iskan da zai kada din iska ne wanda yake da yanayinsa sanyi idan ya zo ya haɗu da wanda yanayinsa yana da zafi to idan suka haɗu a wurin da suka haɗu gaba da gabantan da suka yi sai ya sa iskan ya tashi sama iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi sai ya tura iska mai zafi zuwa sama to idan ya tashi zuwa saman to a dalilin hakan ne iska zai samu ya yi tafiya mai nisa kuma ya tafiya a bisa wani karfi to abin da yake faruwa a duniya shine iskan da yake kada a wurinku ya dangana ga yanayin wajajen naku misali a wuraren inda ake da sanyi kamar su north america da su kasashen europe iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi kasancewa wuraren nasu yana da sanyi mu kuma a nan afirka najeriya da masu rawansu wurare a afirka kasancewa muna da zafi ya fi wasu wurare a duniya sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi sabida haka shi iska mai zafin da yake kadawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wurin da iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan kasancewa a nan namu iska mai zafi sun yawa sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa su kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne ta wajajen da inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon ubangiji allah shi ya yasa akan samu sanyi wani lokuta a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da zafi sukan samu wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyinsu ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wayannan iskan suka haɗu zai zamanto kamar yaki ne a tsakaninsu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka hadu wannan wurin dagan da suka hadu ɗin sai zamanto yaki mai karfi zai faru a wuri. Abinda zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi a kan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi sabida haka idan suka haɗu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska ɗin shine yawan tafiyan da zai yi da kuma eh, nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya sabida haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kamar mu na najeriya wanda muka gani a lokuta-lokuta da kuma wasu sashi abin afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka hadu da wannan iskan namu mai zafi sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama sai kuma ana iya samun guguwa a waɗansu wurare a duniya ba ma kawai sai a najeriya ko afirka kawai ba kamar wuraren da su ma suna eh, shan zafi irin kusan namu misali kamar wajajen north america eh, california eh, wato arewaci america kenan da kuma wurare kamar mexico kudancin america su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga europe misali daga canada da ma sauran wuraren da suke europe suka kada ta wajajen wannan area da na ambato su dinnan to idan suka je suka hadu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi domin me can ne ake da bukata wannan iska mai zafi din so idan ya yi tafiya zai kasance eh, tafiyan zai dangana ga karfin iska din amma ba lalle idan ya je wa'ansu wurare kamar su europe da su north america ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi Eh, zai kasance eh, abin da ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafiya ta bangare wuraren su eh, pacific ocean su atlantic ocean wuraren su india da su asia idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya ɗaya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana, kawo a kawo wasu sassa na kasashen eh, turawa da kuma amerika haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su sri lanka indonesia da ma uh, uh, wurare da a asia so eh, bai kasance kawai sai a wajajen eh, afirka ko kuwa a najeriya shine guguwa take ba to shine abin da yake faruwa iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka haɗu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din ya yi tafiya sai kuma eh, guguwa din me yasa shi ya eh, yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa a kan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na faɗa idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka haɗu to yaki ne sosai a tsakaninsu ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu ya fi inda yake can baya-baya a kowane bangare wurin da yakin ya fara haduwa ya fi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan ya fi karfi to shi za ka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna wailing way iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada fadi in ka duba hoton eh, guguwa zaka gan daga kasa yana nan siriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfinsa ya rage masa karfi da kuma buɗuwa a kasa ne so shi abin da ke haddasa haka sai kuma eh, tambayarsa na biyu cewa ina za shi to na riga na fada zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyansa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfinsa saboda iska ne wanda yake tafiya Eh, daga kilomita hamsin zuwa har wajen kilomita ɗari uku da hamsin a sa'a ɗaya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin eh, wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kaɗan koko a cikin kwanaki kaɗan To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambaya kan guguwa yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar farfesa abubakar sadiq umar na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawar najeriya da kuma wakilin mashiyar adamawa muhammad salisu lado da wanda ya bayar da umarni daniel brown da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam yanzu kuma ga murtala da shiri na gaba Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila ta kasance ta uku a tarihin zura ƙwallaye mafi yawa a wasa ɗaya ta gasar Premier. Sadda a yau Asabar ta lalasa Bournemouth da zunzurutun ci tara da nema. Ƙungiyar Manchester United ce ta farko da ta taɓa samun irin wannan nasara har sau biyu a tarihi. Sadda ta doke Ipswich a shekara ta 1995 da kuma Southampton a shekarar da ta gabata. Yayin da ƙungiya ta biyu wato Leicester City ita ko ta taba doke saints a shekara ta 2019 dukansu dai da ci tara da nema wani nasarar da liverpool din ta samu kuwa ta farfado da ita daga jan kafan da ta soma da shi a wannan sabuwar kakar wasanni inda ta yi kunnen doki har sau biyu ta kuma sha kashi a wasa ɗaya. sabon cefanen kungiyar manchester city erling haaland ya zura kwallaye uku a wasan gasar premier ta wannan makon wadda city din ta yi galabar doki crystal palace da ce hudu da biyu city din da ya ta yi wayan baya ne a wasan wadda ta karbi bakuncin ta a filin wasan ta na Etihad domin kuwa Palace ce ta soma zura kwallaye har biyu a rabin lokacin wasan na farko to sai dai kuma ana dawowa rabin lokaci na biyu ne city din ta farke kwallayen biyu ta kuma zura karin wasu biyu lamarin da ya sa ta koma darewa saman teburin gasar da maki goma kafin wasan Arsenal da Fulham A ɗaya bangaren kuma sabon ɗan wasan Chelsea Raheem Sterling ya sami zurawa kungiyar kwallaye biyu na farko na gasar Premier waɗanda suka baiwa ƙungiyar nasara kan leicester city da ci biyu da ɗaya wasan da ya yi zafin gaske duk da yake da chelsea ɗin ce ke rike da akalarta a karon farko to amma jan katin kura da ɗan wasan takono galaga ya samu ya sauya fasalin wasan zuwa kare jini biri jini yayin da wannan nasarar ta ɗanɗaga chelsea daga matakin ta sha biyu zuwa ta shida a teburin gasar ta premier leicester city ko ta ƙara yin ƙasa zuwa ta goma sha tara da maki ɗaya tal da ta samu sakamakon kunnen doki a wasa ɗaya inda ta sha kashi a sauran wasannin ta uku da ta buga na gasar ita kuwa manchester united ta kai karshen dogon zangon rashin nasara a wasannin wajen gidanta a yayin da a yau ta bi southampton har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema haka kuma wannan nasara karo na biyu a jere ya nuna yadda kungiyar take kokarin farfadowa daga koma bayan da ta daɗe a ciki tun daga kakakar wasanni da ta gabata yanzu haka tana ta bakwai ne a teburin gasar to amma kuma matsayin na iya sauyawa idan sauran kungiyoyi suka fafata wasannin su na wannan makon. Daga ƙarshe dai an bayyana makomar shahararren ɗan wasan Real Madrid ta ƙasar Spain Maceo bayan da kwanta ragin sa ya karkare a ƙungiyar. Rahotanni sun bayyana cewa ɗan wasan da yanzu haka bai da ƙungiyar taka leda tun karewar ragin sa a Madrid a wasar ƙarshe ta kakar wasanni da ta gabata. A yanzu ya shirya komawa baya Leverkusen da ke fafata gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus. Leverkusen din ta yi tayin sayan dan wasan mai shekaru 34 wanda kuma ake sa ran ya isa Jamus nan ba da jimawa ba a wannan bazara. To gaida Murtala amma fakar kai nisa don zaka karanto mana labaran duniya amma a taɓaice. To a takaice wasu 'yan bindigar ba tantance ko su ne ba sun kashe akalla mutane shida. kan suka raunata wasu biyu a wani hari da suka kai kan jerin gwanon motoci da suka fito daga mahakar zinari ta Bongo da ke gabashin Burkina Faso a cewar sojoji a yau Asabar. Wata sanarwar soji ta ce an taso da motoci biyar mallakar kamfanin haƙar zinari na Toronto domin taimakawa wani kwamban motoci da ke kusa da suka makale alaka na tsawon ranaku. wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar libya tun daga tsakar dare har zuwa safiyar yau asabar inda bangarori masu yaƙi da juna suka yi ta musayar wuta kana kuma karar fashewar bamabamai suka karaɗe birnin shaidun gani da ido sun ce an yi gamar ne a tsakiyar birnin tripoli a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin libya wanda ya sanadiyar kungiyoyin mayaka suka kara ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin ƙasar a 'yan makonnin nan hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef a yau asabar ta yi allah wadai da wani harin jirgin sama da ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin tigray na kasar habasha wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu ciki har da yara biyu harin na jiya juma'a a makele babban birnin tigray ya zo ne a 'yan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye wanda ya kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru biyar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa jiya juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari bayan na tashar ta dawo da aikin samar da wutar lantarki ga ukraine bayan da aka yanke shi a kwanan baya a cikin jawabin sani yau da kullum zelensky ya ce duk wani mataki da rasha za ta iya ɗauka wanda zai iya kawo rufe kafofin tashar to zai iya sake kusantar da ita daga samun wani ibtila'i cuba ta buƙaci amurka da ta taimaka wajen sake gina tashar adana mai bayan wata mummunar gobara da ta lalata tashar wadda kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha shida ma'aikatar harkokin wajen cuba ta faɗa a jiya juma'a cewa kwararru daga cuba da hukumar kare muhalli ta amurka sun tattauna ta intanet domin zakulo hanyoyin haɗin gwiwa da aiki tare domin gyara wuraren da gobarar ta fi shafuwa a tashar da ke tashar jiragen ruwan matanzas da ke yammacin cuba To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru na da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman ni Ibrahim kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wasu